الحمد لله والمال والمعافاة كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمته أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد jiya mun kwana ƙarshen suratul fatiha idan abin nan ba ku mance ba ta suratul baqara ita ce darasin mu yanzu insha Allah Allah ya taimaka mana Allah ya sa mu yi kyakkyawan ƙarshe Allah ya aljanna makoman ma yan kiyama ta yi

wato an ce ma wannan sura suratu baqara domin ita ta ke banta da ambaton albaqara allati amara Allahu bani Isra'ila bi dhabhiha wadda Allah ya umarci bani Isra'ila su yanka ta to shi yasa aka ce mata suratu bakara. wa hiya madaniya wannan sura ta sauka Madina wa ayatuha 260 wa ma 87 tana da aya ɗari biyu da tamanin da bakwai ko da shidda wahiya min awwali suwarar qur'ani alal ilaki ita ce eh? ita wannan sura wannan sura wadda take ni kake da can wata kan ba baqara za ta shi. mun gama fatiha ke hmm. ko ko muqaddama kaka bida muƙaddama mai littafi ita haka bida a'a akwai wata mukaddama ta mai littafi sai dai in bai ambace ta ba nan bai ambaci wannan muƙaddama ba wa mawdu'a har ra'ifi jagora abinda take koyawa ikhbarun nasi tana baiwa mutane labari alladina wa fil madina wa inda suka hadu madina fi zalikal waqti cikin wannan lokaci wa garjawu haqiqa sun zo ila hadratin nabi wa garjawu ila hadratin nabi wa nasu wato mutane sun zo zuwa su halarta wajen annabi sallallahu alaihi wasallam da adatin da al'adodi wa ka'ida da aqidodi mukhtalifa wanda ta sassaba wa minhu almu'minuna cikin su akwai mu'minai asabitu islamu wa inda musulunci su tabbata na kar muhajirina wal ansari kamar muhajiru da ansar wa minhu almushrikuna cikin su akwai mushrikai shi ci gaba in mutum ya samu in mutun bai samu ci gaba ba nan yaka zama daga shi sai yara ne amma in ka samu cigaba cigaban nan kowa na so ne da musulmai da kahire kowa ta waye kai da dace shi yasa ku ganin yan siyasa sabda ba su ci zaɓe ba za ku ga suna da mutane amma da ya ci zaɓe sai ka ga wani kai kai tsaye ya ci zaɓe sai ka ga yana mancewa da kai da cigaba ya zo mutane shigowa su kai da yawa in babu cigaba sai a baka kai ɗaya da kai da shi to annabi yana shi ɗaya babu ruwan kowa da shi yanzu ya ci gaba ya ɗaukaka saboda haka mutane sun taho akwai tabbatattun masu imani tabbatacce kamar muhajiru na da ansar to wa minha akwai wasu masu hada da shi su ma sun taho yanzu alladhina lam ne al-islam albatta wanda gaba ɗaya ba su musulunci ba kuma sun taho suna nan tunda an samu cigaba sun taho su ma a ci daɗi da su wala yadda uno ba su ma yi da'awa musulmi na ba to ba ku yi da'awa musulmi kawo ku yanna musulmi kin daɗi ya kawo su wala yuriduna hukum ba su nihin abin na addinin kamar shirki al madina kamar mushrikan madina hina zalika a wannan lokaci wa gairihin da su wa minhum al kuma cikin su akwai munafikai wayanda su ma ba su son musulunci alladina yatanaqu al-islam bil lisani wanda sun rungume musulunci amma da harshe duna qulubiyan ba tare da su ba ka abdullahi bin ubayy bin salul kama abdullahi dan ubayy kun shi banda wahala babu abin da yake ba annabi kuma ya barin wurin annabi shi ki duk inda yake haka na yake in ka bari da ya sau kusa gare ka wadanci gare shi sallah aka yi sai an gama ran jima'a sai ya ta tsaye ce ayyuhan nas inna allaha qad akramakum bi bi'sati hadha an-nabi bikum fasma'u lahu wa ati'u ya ku mutane hakika Allah ya karrama ku bi aiko wanga annabi cikin ku ku saurare ku mai da'a da takalmi ne ga hannu da ya gama wanga hudu ba tashi ya hita wani yahudayi kun ji kuma yau abin da yace to ya za a yi da shi kai atta da shi ya za a yi sai ba da shawara za a yi aka sha annabi kuma bai bari wani annabi to haka nan munafikai Allah yake koyo shi haka nan na yake illa dai in ka gane mutum munafikai Allah na ka daukan mai buta eh ka daukan mai buta ka roki Allah shi maka magani ne ba ka iya magani ne kai yanzu sai to ne yake billahi allazi la ilaha illa huwa yana sauka in yace waje an ce yake billahi allazi la ilaha illa huwa ya hisan motsan kari da gare ka to ya za ka yi rantsuwa yayi kai ka san munafiki na mutane ga sun dubu san munafiki Allah na kai dai adda matsala da shi buta dai kama ganin ne in ka gane mutum munafiki na dauka mai buta dai game da alamarin ka ga Allah illa dai kakkasa shi gaba don annabi bai ba su ko mukami na kwasa share ce bai ba ko mutum guda cikin munafukai amma dai yana nan dan Abdullahi dan gidan Abdullahi bin Ubay babban dane Abdullahi ya ce ka bani izini in kashe baba da wani ya kashe shi gara in kashe shi da kaina duk wanda ya kasai zuciyata ba ta yi hankuri da shi bari in kashe shi da kaina Ya ce kenan za su ce Muhammadu na kashe abokai ne don kai ka san kahiri na a su suna ganin tare maka sallah sawun gaba ka sallah sawun gaba ka sallah to ya za ka mutane bayani ce ba tare da annabi yake ba eh annabi ya zo ya yi zaune gange aka wajen ɗaukar takalmai annabi da shi da ɗan masahudu. in annabi ya aji takalmi gaggawa yakan ya ɗauka sai ɗan masaudi ya ce ba ka ɗauka su don ɗan ya san shi in annabi ya aji sanda ta ta sunna sai shi gaggawa ɗauka sai Dan masaudu ya ɗauki shi yasa kuka je ana ce ma ɗan masaudu sahibu asa rasulullah ci rikon sandan manzo Allah don bai bari ɗan ubai ya ɗauke ta to wanga kaka za ka yi kace bai tare da annabi sai kai da ka sani to duka waɗanda da kun ka jiya sun shigo na don su ce daɗin ci gaban da sun ka ga ya samu shi dan ubay wa asabu da abokai ne wa min ahli kitab wal yahudi al yahudi wan nasara cikin su akwai ahli kitab yahudawa ka bani kainuka kamar banu kainuka wa bani quraiza da bani quraiza wa bani nadir da bani nadir wan nasara kuma akwai nasara wa hum illa amma nasara ba su da yawa wa in wujidu ko dai an same su ba su da yawa to duk waɗanda sun shigo inda annabi kuma da duk har yanzu waɗa suka yi da shi amma yanzu ɗaukakar da ya samu sun shigo su ma a ci daɗi tare da su wani zalika ba da ake sura da dukkan ha'ula da asanafu don haka sura ta fara da ambaton waɗanda nau'i al'arba'a guda hudu almomini na mominai kashi na ɗaya wal mushriki na mushrikai kashi na biyu wal munafiki na munafikai kashi na uku wa ahli kitabi da ahli kitabi kashi na hudu wa bi sifatihin tana ambaton su da sifofin su summa jama'atun bid'awati ila Allah sannan da ƙarshe ta hada su da kira zuwa ga Allah ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum wa taqaddama bi dhikri ma yakununa bihi ala silmi tam ta gabata tana ambaton abin da in musulmi sun bi shi za su zama akan zaman lahiya cikakke la'annar musulmina kanu fi bidayati sun kasance harku. fi bidayati takawin ad-dawlat al-islamiyya wajen harar da a tsara daula ta musulunci Wawan fi fi amatil haja lokacin suna cikin bukata mai tsanani ila tashri'i samawi zuwa ga shari'a ta sama alladhi yasiruna alai wadda za su yi tahiya bisa ga ita fi hayatin cikin rayuwarsu don su samu natsuwa wa qad zakarat suratu surata ambata min zalika akan wannan tsari ta ambace alƙisas yin ƙisasi wanda ya kashe shi ma a kashe shi wa hakamis siyami ta ambace hukunce-hukunce azumi domin azumi yana taimakawa wajen ƙaruwar imani da samun zaman lahiya wa hakamil hajji da hukunce-hukuncen hajji domin yana taimakawa wajen haɗuwar musulmi su san juna wal umra da umra wa hakamil jihadi da hukunce-hukuncen jihadi fi sabilillah wa shu'unul asirra da sha'anin iyali wa ma ya ta'allaqu biha da abin da ke da alaka da sha'anin iyali auratayya da kuma rabuwa wa zakaratil infaq ta ambaci kisuwa wato taimakawa fi sabilillahi ga ayyuka Allah wa zakaratil bai'a war riba ta ambaci kasuwanci kuma ta ambaci abinda aka ramta ciki ne na riba wa khatamatis sura sura ta kare bi tawjihil mu'minina tana huskantar da mu'minai ila taubata cewa mu ne masa tuba wal inaba su mai da al'amari ga Allah wa tadarrui eh, ila Allah da kaskantar da kai ga Allah kamar wada aya ta karshe amanna rasulu ta tabbatar wa dalabin nasari da neman nasara alal kufari wa surna alal qaumi kafiri kama ya bayyana zalika kulluhu kama da wannan zai bayyana dukansa insha Allah fi tafsiri tafsirin sa bismillahir rahmanir rahim alif lam wato Allahu a'lamu bi muradihi Allah shi ya abin da kani da wannan kalma wato alif lam mim Allah shi ya sa abin da kani da wannan kalma domin babu ayoyin da suka yi bayani ma'anar wa'ina harufa babu hadisai da da suka yi bayanin ma'anar wa'ina harufa shi yasa malamai abin da duk Allah bai raina musu ba cewa suka yi mun imani da abin da ka saukar na alkur'ani kullun amanna bi dukkan su mun imani da shi zalikar kitabu wannan littafi ai hadal qur'an wannan qur'ani huwa kitabul kamil shine littafi kammalalle duk wani littafi bai kammala kamar wanda qur'ani ya kammala ko da ko littafin hadisi sahihi na la raiba babu shakka cikin alqur'ani ai la shakka fihi babu shakka cikin ne duk abin da kun ka gani cikin qur'ani to gaskiya ne babu shakka annahu min indillah babu shakka cewa qur'ani daga wurin Allah yake li wuduhi barahini saboda bayyana abin da dalilai ne hudan lin nas qur'ani shiriya ne ga mutane a hudan lil muttaqi qur'ani shiriya ne ga masu takawa Allah ka sa mu cikin su wa huwa aidan kulluhu hudan kuma shi qur'ani dukkan sa shiriya ne wa irshadun kuma shiryawa ne lil ladina yaj'aluna bainahum wa baina llahi wa qaya ga wayanda suke sanya kariya tsakanin su da ukubar Allah min filin ga aikata aiki autarkin ko gabarin aiki fattaqawa idan kenan abinda aka ce mata qawa ita ta qawa takunu bi imtisalil awamiri wa shinabin nawahi abinda aka ce mata qawa wato ka zama kana bin abinda aka umarce ka kana nisanta abinda an kane ka shi aka ce mata qawa shi yasa kun ka ji Qur'ani ya ce inna akramakum indallahi ataqakum wato wanda duk yahi da'a ga Allah shi ya hita, shi ya a akram shi ya zama mai daraja mai girma a wurin Allah subhanahu wataala min fi'ilin na aiki ta aikata aikin da Allah ka so autarkin ko bari ka bar aikin da Allah bai so fattaqawa idan kunu bin bimtisali awamiri al'awamiri wacce na bin nawahi wa bi zalika tattaki annas idan ka bi abin da an ka saka ka bar wanda an ka ce ka bari to nan za ka kare kanka daga wuta wal mutaqi man yaf'alu zalika wanda an mai takawa na wanda ka aikata wannan yayi abinda an kasa shi ya bar abinda an kace ya bari wannan shi aka ce ma al mutaqi wa bayyana muttaqina ya bayyana masu takawa bi qaulihi da cewa sai. masu takawa alladhina yu'minuna bil ghaibi suna wa'anda suka imani da labaran gaibi wa'anda annabi ya bayar annabi ya ba wasu labarai ba a gane su ba kuma ba a ganin su duniya amma gaskiya na ya bada labari da su aka ce magaidi ya faɗi ba a gane su ba kuma ba a ganin su sai an ce lahira amma shi Allah ya faɗa mai su ya san su mu ba mu san su ba to shi aka ce ma labarai na gaibi to bayan Allah mu'minai duk abin da Qur'ani ya faɗi sun yarda da shi ko sun gane ko ba su gane ba duk abin da annabi ya faɗa sun ya tabbata annabi ya faɗa sun imani da shi ko sun ga abin ko ba su ga abin ba to shine abin da ya ce alladina nuna bil gaibi wa'anda ka imani da gaibi ai da ma gaba anhu wa'anda ka imani da abin da ya koyo gare su mina ba'asi na tashin kiyama kun ga tashin kiyama ya koyo don ba a gane ba wal jannati wan nari da kuma aljanna da wuta kun ga aljanna ba a ganta ba wuta kuma ta lahira kan ba a gane ta ba wa haula'i hum awwal waɗanga mu'minai sune nau'i na farko mina asanatul arba'a cikin nau'in guda hudu alladhina ijtama'u fil madina wa inda sun ka taro madina wal imanu shar'an abinda aka ce ma imani ga shari'a abinda aka ce ma imani huwa tasdiqu bil qalbi shine da cikin zuciyar ka yarda da Allah da manzanni ne da littafai ne da ranar lahira da ƙaddarori na alheri da na shari da mala'iku ne duka yarda da waɗanda shi aka ce ma imani wato shine imani na shari'a wal qawlu bil bayan ka imani da zuciya sannan ka faɗi da harshe ka ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam na uku wal amalu bil arkani kai aiki da gabobinka duk abin da imanin ne yace ayi sai kai kokari kai shi gwargwadon duwa da kaka iyawa sai kai to kai ibada da kyau yazidu da da'a imani yana ƙaruwa da da'a idan mutum ya ƙara ibada imani ne sai ya ƙaru. wayan qusu bil ma'asiya in mutun na sabo imani ne sai ya rage shi shimalu jama'a umila daruratan kuma imani ya haɗe da duk abinda an ka sani ga lalura abinda dole a san shi annahu ja'a bihi sallallahu alaihi wasallam abinda ya zama dole a san annabi ya zo da shi ka tauhidi kamar tauhidi a ta Allah da ibada Wannan nubuwa da annabci wal ba'th da tashin kiyama wal jaza'i da sakamako biya shiga cikin imani to bayan Allah na kwarai nuna amanuna bil ghaibi waɗanda ke imani da ghaibi Wai yuqimuna sala kuma suna tsaye da sallah ta farilla da ta nafila yanzu ga sallolin farilla ga sallolin nafila a cikin watan azumin Ramadan kada ku yi wasa da ko guda kada ku yi wasa da ko guda ku yi duwar kuka iyawa shiga masallaci ka zanna in ba ka da aikin da za kana zanna masallaci ka rike tazbaharka kai tarbihi in ka ji ka gaje da zama zama isan mutum ya kai shi zama isan mutum ya kai mutum dan wahala na zama isa ta ya kai kuna gani sai ku ga dan ga aiki an azo mai kaya ya gaji ya gaji sai ya zo ya aje sai ku ga yana mika ya gaji sai alaje hito daga mota AC kamar ya halaka shi ya hito sai ku ga yana mika ya gaji duk da ya gurata kowa ya gaji eh haka nan duniya take kowa cikin wahala yake ba don alabadi sashe su akan sashi to in ka zanna ka gaji kawai ce Allahu akbar ka ta ka dan motsa ita yawan sallah yana yana kyauta jiki yana gyara jiki to in ka ji ka taba abin kaka iyawa ka ji gajiyar ta ko kuma ka zanna kai abin da kaka iyawa da zo to bayan Allah na kwarai mu kimuna salata suna tsaye da sallah ya tuna biha bi huquqiha suna zuwa da ita da haƙoƙinta a zahira na bayyane mina fara'idi na farillai wa sunani da sunnoni wal baɗina kun ga suna salloli na farilla suna salloli na sunna suna tsare haƙoƙinta duka wal baɗina da kuma wato haƙoƙin sallah na ɓoye mina khushu'i kamar tsoron Allah da aka bayyana a ta wal iqbal bil qalbi da huskanta da zuciya ila Allah mutum ya huskanta da zuciya sai zuwa ga Allah wa mimma razaqnahum yunfiqun kuma suna cewa daga abin da muka azaita su mimma a'dainahum na abin da muka ba su mina halali na halal yoduna haqqallahi suna ba da haƙƙin Allah fi da'atihi ga da'ati min sabilil khairi na hanyar alheri min fardi wan nafali na nafila da farilla wato su bayan Allah na kwarai bayan sun yi imani kuma suna tsaye da sallah kuma suna sadaka saboda haka ka diba abin da a cikin aljihunka shi za ka dibi wani wanda an mabukaci ka ɗan ‘yan mai ba ce an kai ka ba duka ba ka ɗan ‘yan mai to bayan Allah kun ji su kenan na biyu su ta gaba wallazina yu'minuna bima unzila ilayka wa nan ne da ke imani da abin da aka saukar gare ka min alqur'ani na alqur'ani wa ma da min qablika da littafan da anka saukar da baninka na at-taurati da injila wa hima da wani su wa bil akhirati hum yuqinun kuma sun yi imani na hakika da ranar lahira alamu alamuna ilman yaƙina suna da ilimi na yaƙini bila shakkin fihi babu shakka ciki ne wala shubha kun babu shubha wala yaqinu huwa yadai mananun Abin abinda aka ce mai shi shine samun natsuwar rai ta amal bil ilmi wannan shine natija ta aiki wato fa'ida da ake samu ga aiki eh, abin nan ta amali bil ilmi Shi ne fa'ida da aka samu ta ya aiki da ilimi wal burhani da kuma hujja masu huna mawsufuna bima dhikira waɗanga da aka sifanta su da sifofin gada aka ambata alahu da min rabbi suna bisa ga shari'a daga ubangijinsu wa ulaika humul muflihun su ne masu samun babban rabu kun ga waɗanga mutane guda biyar da ya fara da su a cikin waɗannan ayoyi biyar waɗanga da ya fara da su sune nau'i na farko wato sune kashi na farko mu'minai kenan cikin kashi hudu da sun ka biyo annabi waɗanga dai an nashi kashi uku ɗin gada za mu ambata ba duk ƴan matsala na duk matsala eh, eh, ɗai suka ba shi sun ma bada sannan sura ta fara da zikirin tintistani da ambaton nau'i na biyu sun ma bada arbi zikirin tintistani sannan ta fara eh ulaikal mausuhuna ma zikira ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun wato alfa'iduna bil janna masu rabbanta da aljanna annajuna minan nar masu tsira daga wuta thumma bada abdu zikr sinfi tsani ta fara da ambaton nau'i na biyu min al asnaf al arba'a daga cikin nau'i guda hudu da ta ambata ta ambaci guda su annabi alladina ijtama'u awwal al-islam nau'in mutanen da sun ka taro wurin annabi farkon musulunci bil madinati wa gairiha a madina da kuma wadanta faƙala Allah ya ce subhanahu wa ta'ala in ladina kafaru innal ladina kafaru sawa'un 'alayhim أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا innal ladina kafaru lalle wa'annan da sun ka kafirta ka abi jahalin kama abu jahal kunga yana cikin wa'anda sun ka ba annabi matsala wa abi lahabin da abu lahab wa nahawhi ma da ire-iren su to wa'anda duk sun ka kafirta ko waɗanga mutane ko ire-iren su wa'anda sun kai kama da su ga kafirci sawa'un alaihim duk ɗaya yake gare su a an zartahum kai musu wa'azi da ta haƙiƙa alhamdulillah a an zartahum kai musu wa'azi amnan tunzirhum ko baka yi musu wa'azi ba la yu'minuna ba su imani da ilimin lahi bi zalika minhum don Allah ya sani su ba masu imani bane ya sani fala ma fi imanin ba adamani imanin su wal inzaru abinda aka ce ma al inzar wato gargadi ya ilamun ma a takawunce a sanar da mutum abu tare da tsoratar da shiya shi aka ce ma al inzar to wa'anda abin na Allah ya kaddara makafirci ba za su musulunta ba ko kai musu gargadi ko ba kai musu ba ba za su imani ba lafa ala qulubihim Allah ya sa rihi ga zukatansu ai da ba alaiha ya sa ɗan'i ga zukatansu bi da kuhurin saboda dalilin kafircinsu. Wasu saka ya ɗaure abin nan zukatansu kwarai fala yadkhuluha khairun alheri bai shiga cikinsu. wa ala ƴan kuma ya sa rihi ga kunnuwansu ai mawadi'i bagiran kunnuwansu wala yantafi'una bima yasma'unahu don haka ba su unhwani da duk abin da sun kaji mana haƙƙi na gaskiya in Allah ya taimake ka kana jin gaskiya kana aiki da ita ya mai godiya kaga wasu mutane na kamar ka Allah ya ce khatamallahu ala qulubiha Allah ya rufe zukatansu saboda haka gaskiya ba ta shiga ya rufe abin nan su gaskiya ba ta shiga cikinsu wato abin na na wa ala sam'in ya rufe kunnuwarsu mawadi'i inda ya kamata su ji magana in an yi fala yantafi'una bima yasma'una hu min al-haqq ba su amfani da abin da sun ka jiya na gaskiya to in Allah ya taimake ka kana jiyawa kuma wani bi kana amfani da abin da kaka ji to ka ƙara mai godiya wa ala absarihin gishawa ya saruhi ga idanunsu gida'un ruhi wala yusiruna haqqa ba su ganin gaskiya walahu azabun azim suna da azaba mai girma qawiyun mai ƙarfi da'iman da waman ya fi duniya a cikin duniya bil asari za a kame wasu wajen yaƙi war katali za a kashe wasu wajen yaƙi wa adami idim inanin nafsi ba su da natsuwar rai wa bil akhirati bin naril mu'abbadati alayhi ya an fi lahira kuma Da wuta al mu'abbadati alaihim wanda an ka kaddara masa dawama cikin ta wa minan nasi man yaqulu wa minan nasi في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكفرون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم ثم أشار ila الصنف الثالث sannan ya ishara zuwa ga nau'i na uku wahumul munafiquna sune munafiqai Allah ya shiga tsakanin da su alladhina dakhalu al-islam bi alsanati wa sun ka shigo musulunci da halitta su kawai wa baqiya qulubuhum ala amma zukatan su tana nan ta tabbata ga kafirci to Allah ka shiga tsakanin mu da munafukai ka kare mu daga sharorin wa minan nasi cikin mutane akwai man yaqulu amanna billahi akwai wanda ka cewa mu mun imani da Allah wa bil yawmil akhir kuma mun imani da ranar lahira amma da baki da baki suka wadi amma zukatan su bata yadda da abin da sun ka wadi ba ai wato yawmil akhir ay yawmil qiyamah li'annahu al ayyam dan shine yini na karshe wa ma hum mu'minina kuma su ba mu'minai ne ba ru'iya fihi ma'ana abin nan man wato wa fi damiri ya qulu ru'iya lafzuha wato man wato cikin mutane akwai wanda ka cewa mun yi imani amma wannan da yace mun yi imani su ba su imani ba yukhadi'una Allah suna dai yaudara Allah ne suna cewa sun imani don kada hukuncin Allah a zartar da shi gare su wanda yawa kahirai yukhadi'una Allah suna yaudara Allah walladina amanu suna yaudara masu imani da izhari khilafi ma abdanu suna bayyana sabana abin da sun koyi min al-qur'an da ta da kafirci yadabu anhu atamu wa nawiya dan su koya makan su ko kan shiro kan kan kafirci na duniya shi ba su mu shigo musulunci da ka ci musu kai amma kai na faya ke mai su zai ta da yin kama kawar a mutum bi da a ya da wuna ya la an fusa kuma ba kowa su kai wadda ba ta kawo masu la'an na ba da kada a yi domin mace mai leƙa ma annabin sai ya gane alama abdanuhu ga abin da sun ka Allah zai sanar da annabi abubuwan da suka yi ɓoye wai aqabuna fil akhirah kuma ranar lahira za a yi musu azaba abin nan da suka aikatawa suna ɓoyewa suna aikatawa wa ma yashuruna ba tare da sun sani ba ai wa ma ya'lamuna anna khida'ahum li anfusihim ba tare da sun sani ba yaudara so ga kansu take yaudarar suka yi kan suna suka yaudara ba su sani ba saboda haka kada kowanku yaudare kai na ya yi aiki na kwarai kowanku ya daure ya yi aiki na kwarai wanda bai yi na kwarai ba kai na ya yaudara ba kowa ba kaka ga wa ka yaudare wani ba ka yaudare kowa ba domin ranar da an ka tora ban sakamako ba a baka don ba kai ba balle a baka kaga kanka kai yaudara ba ka yaudare kowa ba wal mukhada'atu huna min wahidin kun san abin nan al mukhada'a in ta zo ta bangare biyu yace to nan yaudara nan min wahidin daga bangare guda take ka aqabtu lissa kamar mutum yace aqabtu al lissa nayi mun yi fada da barawo amma ai kaga yaudara barawo daga wurin barawo take ba daga wajen mai kare kai ne ba mai kare kai ne ba mayaudari na ba to shi na da aka ce suna yaudarere ne a tsakaninsu da Allah ya ce a yaudara daga ɓangarensu take Allah ba shi yaudara wa zikirun lahi ya ta hasina ambaton Allah ciki kamar kyautatawa ne wa a qira'atin wa ma yukhadi'una bil alif wa ma ba kowa suka yaudara ba wato sai kawunansu su kaɗai ne suke yaudara duk wanda ya zama yana yaudara baya hituwa ga hili ya yi abin da ya kai bayyane ya yi abin da ya kai na alheri ya bar wanda baya da kyau to kai ya ga awa yana boyewa yana cin amana ya ga awa ba a gani ne kai ne yau da rarar da sakamako ya to yana gane ba shi da wayo fi qulubihim da cikin zukatansu akwai rashin lahiya shakkun rashin lahiya nan wato shakka wani faƙun da minahici wa huwa yumridu qulubahum shi shakka da munafici yana yana sa ma zukatansu marad wato rashin lahiya ay yad'uha yud'ifuha wato rashin lahiyar nan munahicin nan yud'ifuha yana raunana zukatansu shi munahici mutum na mai tsoro kun san mai wanda bai da tsoro shi ka hitowa ya ce na ce kaza duk abin da za a yi min aimin bai jin tsoro amma mai nahiki sai dai ya laɓe bai iya hitowa ya huskanci mutane huska da huska sai dai ya ce yana tare da kai ya rika bigihi yana ce amanarka yana yaudara ka. shi ba ya da ƙari tsoro gare duk inda kuka ga mai yi, wato matsoraci na kwarai bai kuma da an gane shi yana shan billahi lalli la ilaha illa bai ci ba haka suka wa annabi sai rantsuwa annabi ya san su amma da mutane ba san su ba idan mutum ya sha billahi allazi bai yi ba in annabi ya ce bai yarda ba sai shakka ta shiga cikin zukatan wasu ce to ko rantsuwa kai bai yarda saboda haka sai yana ta dauriya yana kyariya sai dai lokacin da cutar ta kai cuta to sannan na ya kasa ya yi hudu ba ran jim'a yana yana zahawa hudu ba kamar ya kai sai duk suna tadda su haka suna kallo da dai sai ce in fi kun munafiqin lalle cikin ku akwai munafikai faman sammaitu falyaqum duk wanda ne hudu suna ne ya tashi yau an gitsin mai an cimma mai gidan mai dan Mas'ud ya ce duk wanda annabi ya ce qum ya fulan in bai tashi ba sai mu dauki abin banza mu kai gwaji mai suwa in ya koma ce qum ya fulan sai mu ta hukuma tallabi abin banza mu mai suwa haka sun kai sai da sun kai yadda mutane da yawa fiye da talatin sun kashe su da masallaci duk ya san da su amma sha'ani na na shugabanci suna ta yawo suna cewa bai ba su makani bai komi da su ba ya komi da su amma dai ya basu cikin rigar su ana ganin su musulmi to shi ko minahiki ah, son ya kai ko ina a ba shugabanci ko ina zan shi an gaba ya ce ya yi tara yana abin nan yana yana yana a Allah ya kare mu to ce abin nan fa da Mara marada sai Allah ya ƙara musu rashin lahiya bima anzalahu min alqur'ani da ayoyin da ya saukar na qur'ani da eh, kufurin biyu saboda sun kafirce wa qur'ani sai yana ta tona musu asiri yana ta tona musu asiri walau azaban alimun kuma suna da azaba mai radadi wato azaba mu'liman wanda an mai radadi jama'a kanu yakzibuna saboda ƙaryar da suna kasance suna aikatawa ƙaryar da suke ta cewa sun yi imani kuma tsakani da Allah ba su yi imani ba cewa ɗaya na suka sun yi to saboda wannan ƙaryar sai abin na Allah ya tanada musu azaba wanda an mai dadi kamar wanda Allah ya ce innal na wa khadi'un Allah lalle munafiqai suna yaudara Allah wa huwa khadi'un alaji shi yana mai suwa masu yaudara su wa idza qamu ila salati in sun tashi zuwa sallah qamu kasala sai su tashi suna kasala alaman munahici ya shiga mutum in ya tashi zuwa wajen ayyukan da ba na alheri ba sai ya ji ƙarfi ga jiki ne in ya tashi wajen sallah da an yi kiran sallah sai ka ga yana ta haka ya gaji zai na wajen sallah duk gajiya ya gaji tun da ana wurin sallah kamu tala sai sai suna kasala wala yadhkuruna Allah illa qalila ba su zikira Allah cikin sallar su sai dan kadan to alaman munahici ya shiga mutum kenan don akwai minahici wanda koyo ne akai akwai wanda kuma alama ta ɗaya ka shiga cikin mutum bai sani ba to in ka ji ka haka to minahici na na abin ganka ka kokari ka kauce musu mazardadi na bai na zalika haka dai suke tsakanin wannan la ilaha ula ba su wajen wa'ancan muminai wala ilaha ula ba su wajen wa'ancan kahirai su tsakiya suke wayan ga Allah ya bashe su wa man yulli lillahu duk wanda Allah ke batawa falan tajida lahu Ba baka samu hanyar da zaka bi ka shirya shi in dai Allah ya batar da mutum to baka samu hanyar da zaka yi ka shirya shi Ya ce Allah ya halaka su ya ba su azaba mai da bi ma kan yakazibuna saboda ƙaryar da suke yi bitta khafifi fi qawliha amanna ƙaryar da suka yi ya yakazibuna suna cewa mun imani wa bit tashdidi bima kanu yakazzibun ai bi takabidina annabiya saboda ƙaryatawar da suka wa annabi wato Allah ya musu tanadin azaba mai dadari saboda ƙaryar da suka yi suna cewa sun imani ba sun imani ba Allah ya musu tanadin azaba mai dadari saboda ƙaryata annabi da suka yi in ya faɗi su ce ba daidai na ba Wai idza qila lahum in aka ce ma malaika Allah ai la haula al ne ga waɗanga malakai ne abin ga da kuka yi ba daidai na ba la tusidu fil ardi kafu yi banna cikin kasa bil kubri da aikata kafirci wata awiki da danna mutane anan imani kuna hana musu imani ya za ku je kuna tara mutane kuna hana musu yi aikin Allah kuma kun tabbatar da gaskiya ne aikin dan mi kuka yin haka nan kalu sai ce a wannan mu ba banna ta muka yi ba kai ka gani ne banna innama nahnu muslihun mu da ma gyara muke yi ai mu da ma muslihun gyara muke mu ba mabannata bane kun ga ba su yarda da sun yi banna shi alama munafiki wato babu yadda za ka yi ka raba shi da ɗabi'u ne duk abin da ka ce ta haka gyara na wanda ya toshi mai gyara shi ya mabanna shi Shi alama munafiki kenan to Allah ya kare mu qala Allah ta'ala radda alaiha Allah yace dan shi musu raddi wato Allah ya ce radda alaihim dan shi musu raddi ala ku saurara ala litambi ala ku saurara innahum su munafiqai humul mufsidun su ne mabannata walakin la yash'uruna bidalika sai dai su ba su san mabannata suke ba amma su ne mabannata sai dai ba su san mabannata suke ba amma su ne mabannata wai za qila lahum

idza qila la ya an kace munafiqai aminu kai ku gyara imanin ku ku yi imani kama amanan nasu kama wa da mutanen kirki suka yi imani ko babbaki biyu magana ku da ba abinda kun kabo yi cikin zukatan ku da ba ku bayyana haka nan ku yi baki guda abinda duk kun ka wadi har cikin zuciyarku tsakani da Allah kun yarda da shi ku yi imani kama amana kama amanan nasu kama wa da mutane sun kai imani ashabun nabi sabon annabi sallallahu alaihi wasallam idan aka ce wa munafiqai haka alu sai ce hmm mene kama amana sufaha'u mana imani kama wanda jahilai sun kai imani ai wannan imani kai tsaye kai ce kai to kai tsaye ka tsaya kai guda wannan ai wato imanin jahilai na aljuhal suna nihi wato sahaba annabi da suke kai yi guda ƴan ra'ayin da kauna abinda duk annabi ya faɗa musu sun yarda da shi so ka ce ai la na fa'alu ba ka fi ilayen kamar wanda suke aikatawa qala ta'ala radda alaihim sai Allah ya ce ya ne masu raddi ala ku saurara innahum su munafiqai kuma su ba su ajahilai walakin la alamuna zalika sai dai basu san su jahilai na ba amma su ajahilai sai zalika alladhina amanu kuma idan suka gamu da masu imani a wanda suka yi imani na kwarai asalaha wato laqiyu wa idha laqiyu wato kuzaba addamma للاستثقال للاستثقال ثم الياء حذفت ايضا لالتقائها ساكنه مع الواو ثم ضمت القاف للمناسبه ولقوا وقيل لقوا to idan sun ka gama da masu imani sai su ce qalu amanna sai ce mun imani aiwa ne abin nan da kuke bisa gare shi a gaskiya kun ga sun faɗa sun imani amma magana baki ɗaya ta ba sun imani ba wai za ka la'anu in sun ka jayi da wajen masu imani kun ga sun da sun ce muminai muna nan ga abin nan da kuke bisa gare mun imani shi kun ga muminai za su ji daɗi an ɗauke su muminai to amma in sun ka bawurin in sun ka bar inda muminai suke sun ka koma wajen kahinai yan uwansu wai za ka lau anu in sun ka bar inda muminai wa raja'u ila shayadinin sun ka koma wajen shedanun malamansu ash-shaytanu huwa man ya'rifu al-haqqa wa yatamarradu an wanda shaydani wanda ya san gaskiya kuma ya mata tawaye ya kiminta shi aka ce ma shaydani saboda haka duk wanda ya san gaskiya kuma ya ce ba ita ta ba kuma ya san ita ta to shi aka ce ma shaydani wa isharatun ila sintir rabi wannan ishara ce ga nau'i na hudu wa hum yahudi sune yahudawa shibbihu an kamanta yahudawa bi shayadi ne da shedannu fi at-tamarrudi wal inadi wajen eh, eh, yi gaskiya ta wayi da inadi ƙin eh, gaskiya bayan ta bayyana wa humul mudhiruna li kufrin sune wa'anda sun ka bayyana kafircin su bayyana su yahudawa misra ka'ab ibn ashraf kamar ka'ab ibn ashraf wasa ranar da manzo Allah ya hijira zuwa madina ranar shi ko yabban madina yace gaskiya Muhammad sallallahu alaihi wasallam har abada duk ganin da Muhammadu ya zanna shi bai zama ne sai eh, maza Allah ya ta wani da su haɗa ka ya tara su ta annabi sarrafa jama'a ta biyu da annabi ya dawo Allah ya ce ya ce ya rushe masallaci ya dawo sai ya gudu to wayannan su ne munafikai wato irin su Ka'abu ibn Ashraf babban bayhudi wa idafatihim ilaihim jingina su gare su lil musharakati bil kufar an jingina su ga munafikai an ga mai suri guda da munafikai abinda yasa domin ishara lil musharakati bil kufar saboda sun yi abin nan sun yi musharaka ga kafirci da munafikai da yahudawa duka hire ne kalu sai munafikai idan sun kabar wurin musulmi sun ka koma wajen kahire nan sun ce musulmi muna nan tare da ku to da sun ba inda musulmi suke sun koma inda kahire yan uwansu kuma kalu sai munafikai su ce inna ma akum kun ji an ce nan mun biyo can, ba mu bi su muna nan tare da ku inna ma akum mu muna nan tare da ku sai adamul imani bi muhammadin da rashin imani da muhammad ba mu yarda da shi har abada wa bi ma ja'a bihi min addini da abin da yazo da shi na addini har abada ba mu bi kun ga wannan ɗabi'a ɗabi'ar munafikai ke kenan ko ga siyasa kakka yadda ka zama na munafiki wanga ya taho wai kai abi ne ka ansa ranka ya mana nan daren wai ka ji yara an ce wani zai taho ga shiya sai ka ga duk sun eh, ce to ku ko ba mu haɗin kai ku taho don gami duk kuɗi ba fassa ku duk kuɗi ba ta ku fassa sai a kawo fassa wannan da zai tahowa a kawo fassa ta a sa'in ya taho ya ga wanda ya kaso sai shi kawo kuɗi ya ba su muna nan daren wallahi daren muna nan daren matsayata yana wucewa sai a ɗebe farta a mai shi ta wadda take gatawan ga gatawan sai an ji jibi shi ko wancan da bai taho ba yau shi na zai tawa sai a ce ko ba mu haɗin kai abinda mun ka samu da kuna da mu da kuna kun san dumuna ku ba mu haɗin kai in an ka ba su haɗin kai sai a ɗaya fasta wancan sai a sata wanda duka lalle akwai jama'a sai ya kawo kuɗi ya ba su da ku da malaman da ka shirya ku ga wannan duk 'yan wutana yaudara ba ta da kyau ya aka yi magana ka ji shi maciyaci ka ji malaminsa yana cewa wai kuɗinsu na maciyaci kai da ko naira dubu ba kada kaka gani mutum da miliyan ɗari kuɗinka na ko ba kai ƙara ba don kare na wayan mutane a cewa kudin kara kudin kowa na shi na in akwai shi ba cikin an ka ce lahira ana ganewa amma dai kudin kowa na shi na to irin wannan yaudara ku batta ya ku matasa duk wanda kun ka ce kuna tare shi ku zanna daram wannan duk wanda kai haka na mutunci ne na zubewa shi ya zubar da mutuncin ku ya zubar da mutuncin abin na abin nan jagororinku wajen yaudara irin wannan ku bai yaudara wanga ya tokuce muna nan tare wanga ya tokuce muna nan tare inna ma akun bi adamin imani bi muhammad wa bima jaa bihi min ad-din inna ma nahnu mustahzi'una bi mu izgilina maka da su bi izharin imani ai ce wanda mun kai mun yarda su mu izgilina kawai kai ba mu bin su ha abada to ba ka bin su mi da kace kana tare da su ka zan minahiki dabi'an minahiki ta saboda iya yaudara ya ce yaudara sun kai ba mu cewa komi don ba mu shiga inda ba mu sani ba amma dai shi mun san yaudari na kuma annabi ya ce inna Allah la yamhu sayyi'a Abil sayyi walakin yamhu hasana Allah bai shahi mugu da mugu sai dai yana shahi mugu da abin kwarai saboda ka yi abin kwarai don ka shahi muguntarka iya abin ƙwari don ka sha mugunta ka yaudara inda yaudara ta abada mutum bai gane abin da ya kaso ya gane bai kuma samun abin da ya kaso ku bai yaudara annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duna sharrun nasi zalwaji haini za ka samu sharrin halitta cikin mutane mai huska biyu ni an mai huska biyu ya rasulullah ya ce allabi ya ti ha'ula'i bi wajahin wa ha'ula'i bi wajahin wanda ka zuwa wajen waɗanga ya ce muna nan tare sai ku in ya hito sai ya wajen waɗanga ya ce muna nan tare sai ku to sharri halitta gara auna da shi amma mai gida ya ce mai sharrin nasu ba ni ba nuna sharran nasu zalwa ne mai gida ya ce haka nan ba ni ce haka nan to kana so ka zama sharrin halitta matasa wannan abin da kun kafe kuna yi kuna cin amana 'yan siyasa shi yasa suka ba ku ƙwaya kwa ce mai yawan matasa masu wannan aiki ba su da mata kuma sun yi auren ya ce ya sha ƙwaya ta ya hauka ce ya to kama buwan ta gudu to wahala ba ta ƙare ma mai irin wannan wannan haliwa matasa ku mai da al'amarin ku ga Allah ku dogara ga Allah Allah ya sa yastahzi bihim masu izgili na Allah shi ka izgili da su ai Allah ya sa zo bil munafiqina Allah na izgili da munafikai wa yajazihim bisaiza'ihim yana saka musu da izgilin su wa kuma yana dinketa musu yumhiluhum yana musu jinkiri fi dugoyanin cikin dugoyanin su ai tajawuzihim al hadda bil kuhri ketar haddin su da kafirci ya amahuna suna demuwa ya taraddaduna suna demuwa tahayyuran wato demuwa ya taraddaduna halun a abin na ai jimlata ya amahu wato ya amahun wato ɗaya fi mahalli sabin alhad wato ya amahun ulaika alladhina sharaw ad-dalala wadanda sune sun ka sai halaka bil huda sun ka bada shari'a ai istabdalu bihi sun ka bada shari'a an ka ba su halaka don sun ɗauki yaudara ita a sana'arsu fa ma har tijaratun to in an kasuwa ne in an siyasa ne in yara na in manya na in malamai ne in jahilai ne ba ma rabi har tijaratun kasuwancin su bai riba ba ai ma rabi hufiya ba su riba cike ba bal hasim sun yi hasara lama sirihim ila nari al maabata alaihi dan kasance su zuwa ga wuta wanda an ka kaddara musu da wama ce wa ma kanu muhtadin fi ma fa'alu kuma ba su zan shiryayyu ba ga abin da suka aikata abin da sun ka aikata ba shirya bane ba su zan shirya yanzu ba jama'a kun ga wa'annan ɗabi'u na manahici kowan ku yi ƙoƙari ya nisance su ku shiryar da yara ku babbarin suna yin duk abin da kun ka gani alama ce ta manahici ba a samun ci gaba in dai yaro ya zan manahiki ba a samun ci gaba kullum ƙarya ya kai wanda duk ya saba da ƙarya kowa sai yawa ƙarya Allah ya kare mu ya ba mu kariya da tsaro nai sai mu yi wa annabin musalati sallallahu alaihi wasallam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 Allah mana roƙonka bai anna laka alhamda la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka almannanu badi'us samawati wal ard ya dhal jalali wal ikram muna roƙonka Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana azumi na biyu kenan yau Allah da albarka sunayenka da sifofinka madaukaka wayanda kake yantawa yau Allah ka sa mu cikin su Allah ka yanta maka yanta uwayenmu Allah ka yanta maka yanta ka yanta uwayensu da kakanninsu ka yanta yannansu da kannansu da ɗaya da iyali da zuriyarsu mu duka Allah ka yanta maka gafarta mana ka yahe mana ka tausaya mana ka taimaka mana ka ƙarfafa maka girmama mu ka darajanta maka karrama mu Allah ka gafarta mana ka gafarta ma iyalinmu iyalinmu dukansu Allah ka ƙara musu shiryarka Allah ka ƙara musu imani da lahiya Allah ka ƙara musu tsoronka da ibadaka da ikhlasi Allah ka nisanta su daga sabonka da shawati Allah ka ƙara musu imani da lahiya ka gafarta musu ka gafarta mu uwayensu da kakanninsu da yannansu da kannansu Allah ka tosaya mana ka shirya mana ɗaya da zuriya waɗanda da ka ba mu da waɗanda za ka ba mu mun roƙe ka Allah ka shirya mana su Allah ka shirya mana su Allah ka shirya mana ɗaya da zuriya Allah ka shirya mana iyali da ɗaya da zuriya Allah ka sa musu albarka Allah ka sa musu albarka Allah ka riƙa mana su Allah ka hake mana su Allah ka tsare mana su Allah ka sa su zama alheri gare mu duniya da lahira Allah ka sa su zama ni'ima ka gare mu duniya da lahira Allah kada ka bari su zan hitina gare mu kada ka bari su zan musiba gare mu da mu da su Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana ka raya mu rayuwa mai albarka Allah ka raya mu rayuwa mai albarka ka tausaya mana da tausayinka ka taimaka mana da taimakonka ka karfafa mana da karhinka ka girmama mana da ka. ka darajanta mu da darajarka ka karrama mu da karamarka ka tuwa mana asiri nan duniya da lahira ka hishe mu kunya nan duniya da lahira ka kare mu daga dariyar makiyan mu nan duniya da lahira Allah ka gafarta mana Allah ka zaunar da ƙasa lahiya Allah ka zaunar da arewa lahiya Allah ka zaunar da jiha malahiya lahiya garin nan da ƙauyuka ne ka ƙara mana lahiya da zaman lahiya shiyan nan ka ƙara mana lahiya da zaman lahiya ka amintar da hanyoyinmu ka amintar da ƙauyukanmu ka amintar da biranenmu ka kare maka kare gidajenmu ka kare maka kare makarantun ne da masallatayen wuraren zaman mu ka kare mu wuraren ayyukan mu ka kare mu wuraren sana'o'in mu ka kare mu wuraren tahiyoyin mu ka kare mu ka ba mu aljanna firdausul a'la ka kare mu daga dukkan azabobin wutarka ka ka biya mana bukatun mu na alheri wayanda ba na alheri ba kamar alheri ka biya mana abin tsoron mu dukkan mu Allah ka kare mu daga abin tsoron mu Allah da albarka sunayenka ka tausaya mana ka ba mu alheri duka ka kare mu daga sharri duka ya Allah kai salati da sallama ga annabinka Muhammad sallallahu alaihi wasallam